tattauna ku kai da shi to mun gan shi mun ji nashi ra'ayin da kuma abin da aka yi mashi kuma akwai wasu 'yan matsaloli da yake tare da shi wanda ya mana bayani <clears throat> wanda za mu je mu gaya mu shugabanninmu a takaice ba wani bayani kenan ah, to wato dai kina so ki ce in gaya miki abin da ya ce wannan kuma ai ba zan yi mashi adalci ba zan yi mashi na adalci ba ya kamata su ji daga gare mu daga wurin mu tukuna kafin ku yada labari kin san da na faɗi maki yanzu kafin je hotel ma kun watsa kamar kai ne akwai akwai alamun haske akan tattauna nan da ake ciki eh to akwai alhamdulillah ba ba shakka eh, wannan eh, taro da aka yi allah ya sa mun samu mabudi kenan da zamu ce zamu ci gaba da tattaunawa don a samu a warware wannan matsala ya muna bisa kan wannan tattaunawa da kuka to alhamdulillah kamar yadda kuka ce mu manzane ne na shugabannin ecowas shugabanninmu suka turo mu don mu zo mu tattauna da ah, ku mu ga ya za mu yi wannan matsala da muke ciki mu samu mafita amma abin da muka tattauna ba zan iya gaya maki ba yanzu sai shugabanni na sun ji wanda suka aiko